to sai da kice malam dangane da azumin da ake a watan sha'aban shi wanda yake yin na alhamis da litinin zai dace da irin ladan wanda ya azumci wasu kwanaki cikin watan na sha'aban na'am zai dace da lada biyu na ladan alhamis da juma'a kuma ladan shi kansa azumi a watan sha'aban watan da muke ciki watan sha'aban wata ne da yake da falala ana son yin azumi a cikinsa babu wani wata da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumtarsa kamar wannan watan wasu hadisai ma sun zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi shi gaba ɗaya amma dai magana ingantacciya shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cika wani wata daga farko har ƙarshe yana azumi ba sai watan Ramadan amma dai watan Sha'ban yana azumtar mafi yawa daga cikinsa akwai hadisin ala ibn abdurrahman an abi an abi huraira wanda yake cikin sunan cewa annabi ya ce idan sassafa sha'ban fala tasumu wannan hadisi yana da rauni malamai da yawa sun yi inkarin sa cewa in wata sha'aban ya raba tsaka ka kuyi azumi Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana yin azumin tariyar Ramadan wato kada ku wato tari Ramadan da kwana ɗaya ko biyu sai ga mutumin da ya saba yin azumi to wannan babu laifi in ya zo saura Ramadan da kwana ɗaya ko biyu ya saba yin Alhamis da Juma'a suka zo Alhamis da Litinin suka zo a ɗaya daga cikin ta zo a wannan ranar zai iya azumtatta amma cewa dan azumi ya raba tsaka da sha'ban ya raba tsaka kai azumi wannan yana da rauni saboda watan sha'ban wata na azumi yana da falala idan mutum ya yi shi ya samu ladan wannan falalar wannan azumi na sunna kuma in ya dace da ranar alhamis da litinin shi ma zai samu wannan ladan bai iznillah